kalana wannan kuma al ne hmm. sannan wannan ya aiko tambaya ya ce idan Allah tambaya nata ta nan ita ce a kan macin da aurenta ya mutu shin za ta iya auren wani namijin daban bayan ta yi masa bayani cewa da zarar ya sadu da ita zai sake ta saki uku ta je ta auri eh, mijin ta na farko malam dan Allah amsa min wannan tambaya da zarar ta same ka don ko wata mata ce ta tambaye ni anguwar mu na ce mata zan tambaye ai wannan ya zama nikahul mut'a na haramun ce ko ai wannan nikahul mut'a abinda ake so shine ki je ki aure ki aure ki ba da jimman cewa za a rabu ba in an zauna dindindin shi kenan in kuma rabuwa ta zo za ki iya komawa ki aure amma a je ai haɗin baki ai wannan haramun ce bai halatta ba hmm. babu qawlihi a wa jalla babu fadar Allah madaukakin sarki yawma yuhma alaiha نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يهما عليها رند ذا أي مسللس تدوك يرد سكتسكتي باسا تكد زكاة كتي في نار جهنم أتكي وتن جهنم فتقوى بها جباههم randa za a kona su ai musu lalas akan husaken su wa junubuhum da sassan su wa zuhuruhum da bayan su hadha ma kanastum li anfusikum a ce wannan azaba wannan ita ce dukiyar da kuka taskace makawunan ku fadhuku ma kuntum tatmizuna saboda haka ku dan dani sakamakon dukiyar da kuka tara ba ku tada zakka a ciki wa qala ahmad ibn kabir wa qala ahmad ibn kabir ibn sa'id قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال إيش أنكر خالد لا أسلم يتي خرجنا مع عبد mun fita tare da Abdullahi dan Umar fa sai ce haza qabla an tunzala zakat yace wannan aya da ake magana kafin a saukar da wajibin zakka yasa ai ita lokacin ne ake magana cewa wanda ke da dukiya baya ba da sadaka amma yanzu tun da zakka ta sauka wajibin zakka duk wanda yake da dukiya matukan yana fitar da zakka yadda Allah ya ce to ba za ta zama miki kanzu ba falamma unzilat da aka saukar da wajibin zakka ja'alaha Allahu tuhran lil amwali mm. ashe zakka ma da ake karba ka ba ana son a raba ka da dukiya ba ce wai ana son a tsarkake dukiyar da ta saura hannunka ba haka bane ana son a tsarkake dukiyar da ta saura hannunka ce mana ta zamo mai albarka yace asiya aka ce ka amsi zakka sadaka zakka a gurin su kana tsarkake su ta tsarkake su da wannan amsar zakka باب قوله باب فدر الله مدعوكتين سركي inda عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هم حرم يسي إدقا وتني أولا الله مدعو بكين سرحي قداغ وتني قوم شابيوني أتن أتن شكرا yawma khalaqa Allahu samawati wal arda turran da Allah ya halicci sammai da kasa minha a cikin watanni goma sha biyu da suke haduwa su tabbatar da shekara aka ce akwai arba'atul hurum akwai wa'ansu watanni guda hudu masu matukan alfarma yake fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku anfusakum kada ku zalunci a kawunan ku a cikin ذلك الدين القيم أي أيوة وانتانك شيني الدين ميكشن الدين هو القائم fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma abinda ake nufi shine duk kowane wata haramun ne ka zalunce ka sabi Allah a cikin zalunci kanka amma waɗannan watanni hudu suna da alfarman da yake sabon Allah a ciki yana da matukan tsanani yana mutum zai samu tsananin azaba fiye da wani قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض زامني يا كيويو يا داو يا يدي دي كمن يد الله يا هالكيشي رانا دا هالكي سمي دكسا معنا وتني قوم شاديوني في كرة محرم سفر ربيع الأول هر إزوا كرتي فأما لا رباوا سبودا سبودا جاهلية sai su rinka cancanza watannin su mai da wannan wancan wancan wannan saboda su samu dama su yi abin da ake so shine aka ce innaman nasi'u ziyaratun to yanzu al'amari ya dawo yadda Allah ya yi tun farko as-sanatu isna ashara shahra shekara tana da watanni goma sha biyu minha arba'atu hurumun salatun mutawaliyatun akwai wa'ansu watanni guda hudu a cikin goma sha biyu din nan masu alfarma guda uku suna jere suna jin juna sune zulqa'dati wa zulhajjati wal muharram sa'annan kuma wa rajabu mudara allazi baina jumada wa sha'ban sa'annan da rajab rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban babu qaulihi babin fadar Allah madaukakin sarki saniyatnayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana ay nasiruna المئية المراد بالمئية هنا النصرة والتوفيق babu ce kaulihi fadar Allah madaukakin sarki sani ya sunayi ɗayan biyu waɗanda suke ciki na biyu mutane biyu da suke cikin izhuma fil ghari yayin da lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake faɗa ma abokinsa la tahzan kada ka ji bacin rai kada ka yi bakin ciki kada ka damu inna allaha ma'ana lallai Allah maɗaukakin sarki yana tare da mu ai nasiruna ai Allah zai taimake mu eh nasiru na aya? Eh? eh zai zo ai eh. yana tafi a lokacin sayyidina abubakar da manzon Allah yake fasidku fil ghari was-siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min hayy ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنفذ ولم تنفذ da su manzo Allah sun suka shiga da suna isowa sai su ga alamar mutane sun shiga wannan rami sai su yi abin da suke so sai Allah wa ma junu da rabbika illa huwa hmm. yanzu alhamama me ce hamama tantabara ko kurciya ko menene waɗannan ita ta zo ta zamo a sanadiyan a kare su manzo Allahu akbar suna shiga sai ta zo ta yi saka kofan bakin abin ta yi abu kowa ya zo sai ce ai an shekara dubu ba a bi wannan wajen tun daga sakan kaza sakan an kabu sakan wannan abubuwa ai in aka zo kowa kaman kai abubuwan da suke kowa ya zo ya san in iska ma ta wuce nan za ta rusa abin balle dan adam mutum duk hmm. duk sa'an da Allah yake son ya kare ka shi kenan to sai na abubakar yake suna ciki ga a zalimai sun zo suna neman suka zo suna tsaye kansu suna ta neman inda suke Allah ya toshe basirar mm. na abubakar shi ya manzon Allah ga ɗayansu zai daga kafarsa shi nan kwar sai su gamu mm. sai manzo Allah ce ma zannuka bisnaini lillahi salihu mm. ba za su gamu ba in Allah ya yarda as-sakinatu yace fa'ilatun min as-sukuni natsuwa da kwanciyar hankali hankali قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا انس قال حدثني ابو بكر معنى رواية الصحابي عن صحابي كنكم رضي الله عنه قال yace sayyidina abubakar ya bani labari anas yace sayyidina abubakar ya bani labari sayyidina abubakar shine sahibul qissa kala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil ghari a cikin kogon kira fara'aitu asaral mushrikina sai na ga alaman kafafun mushrikai kultu sai na ce ya rasulullahi ya manzon Allah law anna ahadahu rafa'a qadamahu ra'ana yace da ɗayan su zai daga kafarsa da ya gan قال sai manzo Allah ce ma zalluka bi nail Allah salisuhuma me kake tsammani ne da mutane biyu Allah ne na uku yana taimakon su Allah yake kare su ai ba abin da zai same su kenan ko shine ne malam alfaza abin nan Musa yace fasidqu fil ghari was-siddiq wane ne as-sidqu fil ghari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam was ne فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون su wa'ancan da suke neman su suna cewa ma bil gari min arni ai ba kowa cikin wannan kuma da akwai mutum cikin mun ga alama inda mutum ya zo ya shige mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية فقلت لسفيان إسناده فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج عبد الله بن الزبير shine Allah ya bashi ɗaukaka da daraja za mu gani wace ce mahaifinsa wane ne mahaifinsa wace ce kakan sauran ubansa wace ce kakan sauran wane ne haka dan biyar tsakani aka ce goma da goma sai dubu sun taru ko sai dan gata eh, ana fadar sai dubu sun taru sai dan gata ake yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda annahu qala shi yace hina waqa'a bainahu wa bain ibn zubair yayin da wani abu ya auku tsakanin shi da ibn zubair tare da cewa wani abu ya faru tsakanin su amma duk da shi abdullahi dan abbas bai gushe ba yana ambaton darajar abdullahi dan zubair shine wani shine wani shine wani kamar yadda zamu zo mu karanta bit tafsiri qultu abuhu zubair shine bai ce abin da ya faru abin da ya faru tsakanin su shine وذلك بسبب البيعة wa mulakhasu zalika yace abin da ya faru tsakanin su fitina ce ta zo ta faru Allah ya kiyaye mu da fitina zalika anna muawiyata lamma mata imtana ibn zubair min al-bai'a li yazid ibn muawiya lokacin da muawiya dan abi sufyan ya rasu sai ibn zubair yana maka sai yake yi mubaya'a da dan muawiya yazid ibn muawiya wa asarra ala zalika ya tsaya akan haka shi ba zai mubaya'a da yazid ibn muawiya ba asu suna can shi kuma ibn zubair yana makka Walamma بلغه خبر موت يزيد ابن معاوية دعا ابن الزبير إلى نفسه فبويع بالخلافة ينا نم مكة بيجي يزيد دم معاوية يا موسى أشيشم سيكي أي متانيتي أي مسا مبايع يزمو خليفة sai aka samu mutanen makka da mutanen hijaz da mutanen Irak da mutanen mutanen kasashe biranen musulunci sai aka yi mishi mubaya wa ata'ahu ahlul hijaz mutanen hijaz wa misra da mutanen masar wa iraq da mutanen iraq wa khurasan wa kathirun min ahli sham mun gane ko da yake duk kasashen nan sai duk baki daya amma da yazo birnin sham sai ce da waɗansu mutane da yawa a cikin mutanen sham don nan ne suke su mu'awiya suke ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك كيف كنا تتاشي الأمر هر أكذو دي أكي مبايع دا عبد الملك ابن مروان وذلك كله في سنة 64 وكان محمد بن علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب أو أن لوكاشن أكوي محمد دم علي دم أبي طالب المعروف بابن الحنفية يا كيما ابن الحنفية tare da Abdullahi dan Abbas muqimina bi Makka a lokacin da ake wannan fitina duka Muhammad al-Hanafiya yana nan shi da Abdullahi dan Abbas suna Makka sai Ibn Zubair ya ce ya kai Abdullahi ibn Abbas da Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ibn al-Hanafiya ku zo ku yi mubaya'a da ni sai suka ce a a mu ba za mu yi mubaya'a da kowa ba ba za mu yi mubaya'a da kai ba za mu yi mubaya'a da wancan ba sai musulmai sun hadu kan khalifa ɗaya sannan sai mu mubaya'a don mu ba masu fitina ko muqimina bi منذ قتل husaini aka ce su turran da aka kashe husaini sayyid na husaini radiyallahu anhu suka dawo maka su kai zaman su al'amari ya kai inda ya kai har an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin fitina da neman mulki radiyallahu anhu فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقال لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة wata bi'a ذلك جماعة وتبعهما على ذلك جماعة ده ابن الحنفية da ابن abbas ما عبد الله Ibn abbas suka ce mu ba za mu yi mubaya'a ba sai mun ga musulmai baki daya sun hadu kan mutum daya sai mu yi mubaya'a da aka ji haka sai mutane da yawa suka ce mu ma ra'ayin mu kenan fa shaddada alaihim ibn zubair sai ibn zubair ya tsananta musu ya matsa musu har ya tsare su wa hasarahum sai tsare su da ya saka su cikin wannan kangi ya tsaro fa balaga al-khabar al-mukhtar fa balaga al-khabar al-mukhtar ibn abi ubayd al-thaqafi shi kuma mukhtar ibn abi ubayd al-thaqafi da yaji labarin ga ibn zubair ya kira ai masa mubaya'a wayan sun yi sana abdullahi dan abbas da ibn al-hanafiya da wata jama'a sun kiya sai yasa an kama ibn abbas da ibn da ibn al-hanafiya an tsare su sai ya tara ya ya dauko jojoji bataliya eh, sojoji bataliya yazo yazo ya yaki ibn zubair zubair wa kana karkalaba ala al-kufa shi kuma a sakafi ya rinjaye mutanen kufa wa kana farra minhu man kana min shabal ibn zubair a lokacin da ya rinjaye su a can duk waɗanda ke goyon bayan ibn zubair sai suka gudu suka dawo inda za su tsira inda ibn zubair ke da mulki fajar hada lahum jayshan fa akhrajuhuma wa sazanuhuma fi qital ibn zubair da yazo da da bataliya ɗinsa sai ne nemi izini wurin Abdullah dan Abbas da Ibn al-Hanafiya ni mu fa mun zo mu yaki Ibn Zubair ne sai suka ce a a ba za ku yaki ba za ka yake su ba famtana sai suka kiya fa kharaja ila Sa'id suka ce Makka ma mun bata baki dai saboda fitina sai suka hau sama suka koma Sa'id suka yi zaman su a can fa aqama biha hatta ma Ibn Abbas to Abdullah ibn Abbas tun da ya fita Makka ya koma Sa'id ya sauratar har ya mutu kuma dai suna cewa abin da yasa Ibn Abbas ya bar Makka ya koma ya yace ai zama Makka na da matukan hatsari wani hatsari ke ciki yace yadda in kai sallah za a riɓanya maka lada darjat masu ɗimbin yawa haka Allah yake wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi yudhiku min azabin alim mujarrad irada yace lallai fa zama makka ko da yake akwai garaba sa kuma akwai hatsari don Allah cewa yayi babu kafan duniyar nan da Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi nuzikhu min azabin alim ma'ana irada ma in kai Allah zai kama ka da wannan to wannan kuma eh, labari ya nuna cewa Abdullahi dan Abbas gudun fitina sai ya tashi tafi ai jiya mun ga na Abdullahi dan Umar yanda shi ma aka so a saka shi fitina ko في سنة 68 ورحل ابن حنفية بعده إلى جهة أخرى رضوية Abdullahi dan Abbas ya ce koma Qa'if Ibn al-Hanafiya sai sai shi ma yake ta Makka kowa gudun fitina yake fitina ba ta da kyau duk wanda ya dangwalo fitina fa al-fitnatu la'imatun la'ana Allahu man aykaza ya je can wurin yamma ya zauna a can fa aqama hunaka thumma arada dukhul sham fa tawajjaha ila aila fi akhir sanati sai yamma a can to shi ne abin da ya faru tsakanin ibn zubair kenan da su ibn abbas shi ne amma duk da shi abdullahi dan abbas bai gushe ba yana ambatan ibn zubair da alkhairi kamar yadda zamu rubuta قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين ابن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكه وكان بينهما شيء يتي ابن ابي يتي akwai wani abu tsakanin ibn abbas da ibn zubair fagadautu ala ibn abbas yace sai na yi sammako na je wurin ibn abbas fa qultu aturidu an tuqatil ibn zubair naje nace ma ibn abbas so kake ka yaki ibn zubair a cikin makka fa tuhillu ka allah ka halatta ka dake فقال يا عبد الله بن عباس يتي معاذ الله الله يكريني الله يكياي نجينا حلقة أيكن كارا نياكي أكي إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين يتي الله يا قدر سوى bani umayya za su halartar da maka su je su yaki alhali ko kuskure ne sai ka ibn zubair ya hada yace da ibn zubair abin da yasa ya sa ibn zubair saboda shi ma ibn zubair in an zo za a yake shi ai shi ma zai sace ya yi kare kansa ko sai ambace su baki ɗaya ce Allah ya kaddara cewa ibn zubair da bani umayya za su halarta yaki a cikin maka kuskure ne suka yi ko wa inni wallahi sai abdullahi dan abbas ce amma ni na rantse da Allah la uhilluhu abadan ba zan taba yadda ko na bada izini ko na dau makami ayyaki a cikin maka ba har abada Hala nasu الناس bai ibn zubair sai ibn abi mulaika yace sai mutane suka ce to kai ka je kai ma eh, ibn zubair mubaya fa qultu sai abdullahi dan abbas ce wa aina bi hadha amri anhu yake yaya ma za a yi kuke tsoron a ce wannan al'amari ya fita hannunsa ai wannan khilafin mulki yana kusa da ibn zubair menene yasa saboda yace ibn zubair shine wani dan wani jikan wani wacce ce goggonsa wani ne baffansa wacce ce haka baki ɗaya yana ambata yana ambata yana nuna daraja ibn zubair da daukakansa da kusacinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma Abu. amma uban ibn zubair wane ne abdullahi ibn zubair wane ne uban shi kenan A zubair zubair kuma shi ne wa yana cikin masu hawariyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ko ba haka manzo Allah ya fada ba yace amma abuhu amma kagan uban abdullahi dan zubair shine zubair fa hawariyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuridu az-zubair wa amma jadduhu to wane ne kakan zubair eh, ibn zubair din fa yuridu abu bakr ai kakan eh, abdullahi dan zubair shine abubakar siddiq dan abdullahi dan zubair mahaifiyarsa ita ce wa asma'u bintu abi bakr zatu nitaqain yar uwan na aisha ma'ana na aisha ta zama mai sake nan ya kun ba ko ya ko ya diko ko eh ababakar wa amma ummuhu sa'annan ce kaga kuma wace ce mahaifiyarsa fa zatun nita ita ce ma'abuciya maɗauri majani yuridu asma'a wa amma khalatuhu amma ya kumbalsa fa ummul mu'minina ita ce uwar mu'minaina na Aisha wa amma ammatuhu gogonsa kuma wace ce fa zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu khadija ma'ana goggon abdullahi dan zubair ita ce na khadija واما امه النبي صلى الله عليه وسلم فجدته yace kuma goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kakarsa ta wata bangare ita ce nana Safiya me ya saurama ibnu Zubayr sa'annan ibnu Abbas ya ci da cewa kuma hasifun fil islam kaman ne a cikin musulunci ya isa qari'ul qur'ani makarantin alqur'ani ne wallahi sai Abdullahi da Abbas ce na rantse da Allah in wasaluni wasaluni min qaribi in bani umayya suka yi min nagarta suka yi min kyakkyawan mu'amala suka sadar da zumunci na ai sun kyautata min ne dan suna da dangantaka tsakanin su wa in rabbuni rabbuni akfa akfa'u in kuma suka mallake ni ma'ana suka kafa daula suka kafa hukuma suka mallake ni sun cancanci haka sa'annan sai ce fa asarat waitat sa'annan sai ce sai ibnu zubair ya je zabi wa'ansu mutane su ne at tuwaita wal usamat wal humaidat ai sai je zabi nan kabilu cikin bani asad yuridu abtunan fi bani asad bani tuwai wa bani usama wa bani humaidu sai zabe su ya kusantar da su su ne makusantarsa mashawartarsa menene da menene inna ibn abil as baraza yamshi al ya yace ai dan ibn abil ya fito yana tafiya yana takama yana fankama yana daga safadarsa yana nuna isa yani abdul malik ibn marwan wa annahu yace lawwa zanabahu larabawa na cewa lawwa zanabahu in mutum ya je ya kauda ya daga kafaɗarsa, yana cika da batsewa yana nuna isa يعني ibn الزبير yana nufin ibnu zubair wa'annan fitina fitina ce da ta faru tsakanin su sahabbai manzon sahabban manzon Allah kenan ko mun ga Abdullahi dan Zubair mun ga dangantakar sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa mahaifinsa kakarsa nan bangare kakarsa nan bangare gogonsa ba tsaki daya daraja ce kan daraja amma duk da shi a ina aka kashe shi eh ba ku san ba ku karanta sa ba eh ah, Allah ya kiyaye to ma'ana ibn abbas yana zargin ibn zubair kenan ma'ana yana kan ibn zubair da yayi kuskure amma duk da shi ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب duk da cewa yana ganin Ibn Zubair ya kuskure dan ya ambace ya shikenan sai dai zabi wa'annan kabilun bani Asad kabila kaza na yake ganin darajar su da isa ba yana zargin su kenan amma kafin haka sai da ya ambaci duk abin da ya danganci Ibn Zubair na darajar da daukaka قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه دخلنا على ابن عباس يشي موين في دور ابن عباس ابن أب ابن مليكه ابن ابي مليكه كنا فقال سيتي الا تعجبون لابن الزبير yace ba za ku yi mamaki ibnu zubair ba kama fi amrihi haza fa qultu abdullahi dan abbas yace ba ku mamaki ibnu zubair ne wannan al'amari nasa da ya zamo ya shiga ya zamo shi ya nada kansa shine khalifa shine shugaba shine menene fa sai abdullahi dan abbas yace la uhasibanna nafsi له ما حسبتها لأبي بكر ولا لأمة ولهما كان أولى بكل خير منه yace tun da Abdullahi dan Uzbayr ya da kansa zan la'uhati banna nafsi zan matsanta ma kaina na miki na yi tafiya daidai na yi masa nasiha na ba shi shawarwari duk iya kokari na zan da zan yi na ga cewa al'amarin sa ya cika zan yi zan yi kokari na ga al'amarin sa ya cika fiye da yadda na bada haɗin kai cikin zamanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kuma yace su suka fi cancanta da duk wani alkhairi da zamu yi mun gane ko wa qultu ibnu ammati nabi sallallahu alaihi wasallam yace dan ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة فإذا هو يتألى عني ولا يريد ذلك يتي غاشي ابن الزبير ضد وانا أو الكوري زي مثلا نصيحة زن باجي شاورة زن duk abin da na zan gani na ba da haɗin kai na ga al'amarin sa ya tafi gashi ne wane dan wane jikan wane amma duk da shi gashi yana kau da kai baya son nasiha ta baya so na kusa da shi baya son abin haɗin kai da nake bashi فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه ابن عباس yace ban taɓa tsammanin cewa zan tallata miki wannan abin da na faɗa cewa zan bashi cikakken haɗin kai da shawara da taimako sai ya ci wannan ba wa ma urahu khairan ce ba na tsammani ibnu zubair yana son alkhairi wa in kana la budda li an wa in kana la budda la in yace abda da ba zai in zamo ba makawa la an yarubbani banu ammi ahabbu ilayya min an yarubbani ghayruhu sai ce da a ce ‘yan uwan na kabilar da muke dangantaka su mallake ni ya fi min alheri a ce wani su ya mallake ni ai bai ji daɗin lokacin ibn zubair ba kenan ko dan ibn zubair na na nada kan yace to ya dau kansa alkawari zai ba da haɗin kai duk abin da ma kokarin da bai yi ba zamanin sayyidina abubakar da sayyidina umar sai yayi dan ya ga tabbacin al'amarin ibn zubair ya tafi ya iya kokarin sa ce amma duk da ibn zubair bai kula ba bai damu da shi ba bai kula da abu babu kai sahabban manzon Allah kenan ko ba yadda za ka yi karabu da fitina ko in wannan bai ba wannan zai babu qaulihi babin fadar Allah madaukakin sarki wal mu'allafati qulubuhum wa'anda da wa'anda ake jan uwan yanzu har ke yanzu ake wa'anda ake jan hankalin su a nan su shiga addinin musulunci don Allah madaukakin sarki ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah waɗannan mutane guda takwas Allah maɗaukakin sarki bai yadda da ni ko kai ko sarki ko shugaba ko khalifa ya bayyana ya rarraba zakka ba sai Allah da kansa maɗaukakin sarki ya raba yake innamas sadaqat zakka lil fuqara mun yace innama adatu hasr wa huwa isbatu al hukm fil mazkur fa nafyu amma adahu ma'ana ya takaita zakka akan waɗannan abubuwa guda takwas kuma sai ka yace innama sadaqatu lil allamu nan sai suka ce lil mulk ma'ana zakkan da ka fitar ɗin tana mallakan miliyan arba'in sai ka cire miliyan ɗaya zakkanka ba mallakar ka bace wannan miliyan kai wallahi in kai tasarrufin da bai dace ba za ka biya Allah ce lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha hakaza har zuwa in ka guda takwas to shine malamai suka ce menene bambanci tsakanin al faqir wal miskin dama wa'annan kalmomi guda biyu suna cikin kalmomin da suke cikin shar'an musulunci ta inda in aka ambaci daya ɗayan ya shiga in aka ambaci wancan wannan ma ya shiga amma in aka ambace su duka kowanne yana ɗaukan ma'ana kamar al-islam wal imani in aka ambaci imani musulunci ya shiga in aka ambaci musulunci imani ya shiga amma aka ce imani da musulunci kowanne sai dauki ma'anarsa haka al-faqir wal miskin inda duk aka ce fakiri miskin ya shiga inda duk aka ce miskini fakiri ya shiga inda duk aka ce al-faqir wal miskin aiki ne kowanne da ma'anarsa daban haka albirri wa takwa in aka ce albirri takawa ya shiga in aka ce at-taqwa birri ya shiga in aka faɗi wannan aka faɗi wannan kowanne da ma'anar sa daban Ko sai suka ce abinda ake nufi malamai sai suka kasu kashi uku cikin fassarar al-fuqara wal masakin al-faqir wal miskin wasu malamai suka ce duk ɗaya ne babu bambanci to huta ko wasu suka ce a'a al-faqir ahsanu halan min al-miskin fakiri ya fi ɗan dama dama da miskini dan yana da ɗan abin amma ba zai ishe shi ba abin da ake nufi da fakar shine talauci ya kama mutum har kashin bayansa din nan ya fito shine ma'anar alfakar talauci ba shi da kyau mutum mai mutunci idan ya talauta a mai shi mugun da ba gaskiya kada kan mutum ba shi zance a taro fazancensa eh, sai ko cikin zuciya idan ya yi zance akan gaskiya ta yi su ce masa a a famomin munciya mun gane ko Allah ya sauke wayansu kuma aka fi haka suka ce al a ahsanu halan eh, halat halan min al suka ce miskini fi dan dama dama da misfakir menene dalilin su suka ce wa amma safinatu fakanat li masakina masakin miskina masakin har sun mallaki safina sai wasu malamai suka ce ai ba darbatu lazib bane ba lallai bane ya zamo mallakar zai ta yi haya su kai <laughs> to su ne waɗannan dangogi guda uku takwas da aka ce a ba zakka abinda malamai suka ja hankali a ciki ne suka ce Allah fa cewa ya inna masadaqatu yake lil fuqara Allah suka ce ko li ikhtisas ko li tamlik mallakar ce sai aje a ba su to ne sai malamai suka ce yaya za a yi duk kowanne dangi guda takwas sai a bi su ko ka ba ɗaya shi kenan yayi aka ce ka fara da fakiri shi ne kamar yadda Allah ya faro aka ce duk ya danganci yadda bukata ta sama aka ce sai ka je ka ba sarki ko shugaba wanda zai je rarraba musu in kuma aka bai yi ba kai da kanka je ka rarraba musu yadda aka ga ya fi dacewa mun gane ko sannan kowanne yayi nawa ya kamata a bashi nawa ya kamata a bashi kuma ya danganci halin rayuwar da ake ciki da kai da ka fitta zakkan kaga yadda ya kamata ya dace yadda ya fi dacewa sannan suka ce yaya mutum wadawa za a bayar aka ce ɗanka da ƴaƴanka da mahaifiyarka da mahaifinka wanda suke lallai ne ka ci da su aka ce ba za ka ba su ba amma wanda ya wannan ciwo nan duk baki ɗaya na dangantaka wanda suke ba wajibi bane aka ce za ka iya ba su in ka ba su ka samu ladan sadaka da sadar da zumunci aka ce to mace za ta iya ba mijinta wani suka ce a'a ai zai kuma aka ce wani suka ce ai ya halatta ta ba mijinta amma miji ba zai ba matarsa ba eh, saboda shi da kanta hannunsa wajibi ne amma ita ba wajibi ne akan ta tafi da shi ko ko tana mallakan miliyan daya kai kuma talaka ne lebara ne kana karban albashi ko bai na isa ko baya isa wane ne shari'a ta ci da samu ci da sha da tufa da mazauni mijin ta ko to sa'an nan kuma abin da yasa kaje ka aure wata tafi ka abin nan kuma ka je ka faɗa ai ko eh ce ba za ta daura zani ba sai a tamfa sai holan ka ce kai lebara ne iyo eh, ne ai kaje ka ga ya ne yi ka ba sai ka dauko sai ka je wurin kauye ku ka dauko irin wanda ya dace saboda dalilin suka kafa hujja cewa ai Abdullahi dan Mas'ud shi da matarsa haka ya shiga tsakanin su da yazo yace ai manzo Allah ya yace a bada sadaka ta za ta za ta sadaka ki sai ki bani sai ta ce yanzu zan dauki sadaka ta in ba miji na kuma yaje ya sauke fa ne musu sadaka ta yi kenan sai ta kama yake to dai sai ta ce ai sai na je headquarter ke majalisar ɗinkin duniya ke duk inda aka tashi sai sai an kai can an je nan ne ake zancen da ma'ana ake fadar da idza qalat hazani fa saddiquha hmm. fa innal qawla ma qalat hazani ko karanta wannan shin karanta tafarun na ba sai ta je ta tambayi sai ta je ta yi sallama kofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wata Zainab kuma wancan sunanta Zainab wata Zainab kuma ta zo ita ma ta zo da nan irin wannan matsala ita ma ita da mijinta an yi mutu a gida yace ai san za a bashi shi sa a ji ko ita kuma tace a'a sai ita ma tace ai sai na je na tambayi manzon Allah ko da aka yi sallama aka ce Bilal ne ko wani ne aka ce ana sallama wa wace ita tace Zainab sai manzon Allah ce ayyu zayani wace Zainab sai cikin Zainabawa ai sai ki bambanta Zainab kaza kaza kaza kaza hmm. sa'annan sai ta shiga tace ya manzon Allah ina da kuɗi da zan fitar da zakka sadaka amma Ibn Mas'ud ya ce uban ƴaƴana Ake ce shi ne mafi cancanta ya manzo Allah ce shi ke ba shi ya cancanta shi ke nan sai ta zo ta bayi ba ya zama mallaka ta ba kuma ya je ce fane ne kawo za ka ci ya ta ci shari'ar musulunci abin da take bukata ka bi abin da Allah da manzo ke faɗa suka faɗa kai kanka zaka samu zaka samu sararawa قال مجاهد يتألفهم بالعطية مجاهد يتي أي ذا أجاو هنك لنسو أنا باس شوتا لن تكر بمسلنتي كوس دوما أشكي مسلنتي أكتي ونيا فارو زامن من ذا الله صلى الله عليه وسلم سكتي bayan من Allah الله أي حاجة كو زامن أبو ne ko Umar أما daga baya da aka tabbatar da daula ta musulunci aka ce duk wanda ke so ya shiga musulunci ya shiga wanda za a ba kowa suka bai halatta a basu ba ila zuwa ba amma har yanzu aka iya ja hankalin mutum musulunta za a samu nasara ci za a yi jan hankalinsa ko sai a rinka ba shi su kago ana jan hankalinsa in kuma ya zama shaitani ne sai a kyale قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابن ابي عن عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال an aika ma manzon Allah wani abu faqasamahu arba'a arba'ati sai manzon Allah ya ɗauka a wannan abin sai ya zabi mutum hudu ya raba ya basu. Wakala wa qala ata'allafuhum fi ai inna jan hankalin su ne dan na daura zuciyar su da dawwama a cikin musulunci kar sai kan ya zai ja to ko talauci ko bukata ya sa su su tawaye fa qala rajulun sai wani mutum yana ciki dan tawaye kenan ko sai ce ma adamta ai adalci ba ya huskanci wa da wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi malamai suka yi lissafi suka yi lissafi suka ce wallahi tallahi irin abubuwan da ke sauko ma manzon Allah yana daurewa yana haɗewa wallahi da an saukan madare sai ta zama rana sai ya zama rana da an saukan marana da rana sai ya yi duhu saboda tsananin nauyi amma duk da shi manzon Allah ya haɗe da su nan kuma sai lissafi kaka suka ce a hankalce ma ya isa a ce manzon Allah ya fi kowa menene yasa suka ce ai annabawa baki daya suka dauko suka ce ga wani annabi ya ce da ya fi ce ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin da ya da suka dara masa hankali ko suka ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je suka jejjefe shi suka ji masa a kafa suka wulakanta shi suka gallaza mishi yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ba haka bane suka ce wani annabi da ya da ya ji ya ga cewa ya isa yace rabbi habli mulkan <laughs> yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ma'ana ya Allah ka bani wani irin mulki kaga atabil mulki bin nakira nakira mulkan wani irin mulki mai girma li annan nakirati galiban ma tahtaju ila sifa sai kace mulkan aziman aw wasi'an aw kabiran kama annal ma'arif tahtaju ila ahwal ko ya Allah ka bani wani irin mulki mai girma mai daraja la yanbaghi li ahadin min ba yace kada a ba wani irin mulkin nan bayana har anadika innaka antal wahhab kuma yayi fadanci ya fadi ya tashi ya ka antal waha Allah kai ne mai yawan baiwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ya sake waye gari yake ce mutu? inna ifritan ay kafal yace wani ifrit ya bayyana min cikin sallah na dan yayin min kaza kaza sai na danke shi haka da hannu na sama shi ai sura ka kalla na daure shi akan fila akan sariya akan umudin masallaci a waye gari ƴaƴan Madina su zo su gani amma sai na tuna addu'an dan uwana yace wani dan uwana annabi ya roki Allah Allah ya hore masa aljanna da menene da shekaru da menene sai na bar mishi a bar mishi wannan fagen ya je ya tsara Allahu akbar ba haka bane kowane annabi ne suka ce ga abin da yayi amma dangane da wannan bukadirin wannan ga irin abin da manzon Allah yayi ga abin da manzon Allah ya fada ga abin da kaza kaza kaza aka ce mala'ika ya zai ce masa me kake so ne ya manzon Allah duwa sun maka duk su zama dukiya mulki kake so da dauda ko menene ce arisa ka arisu Musa ai ne masallaci rumfa yau kwana nawa ne duk mali wa dunya inna ma araka raqib istaballa ta shajara yusiku an yartahila anha yace ne hada ni da duniya ai ni da duniya kamar matafiyi ne je samu inuwar bishiya yana zaune yana shan inuwa zai sauro nan ne yace ai rara kaɗan ne ya tashi ko ya sa masallaci a yi min rumfa a dan kawo abubuwa kaza kaza ba sai ai kaza kaza kaza ba yace ina son annabci ne kawai manzanci babu babu mulki wata rana na cina ko koshi na gode ma Allah wata rana a samu tuwo babu miya ko miya babu tuwo mun goma ga Allah ita rayuwar duniya wacce tafi kenan mm. abin da tafi wacce tafi da haƙi kenan amma in ka gada mu da duk sai ka tara duniya kudi dukiyar duniyar nan dai waye ce ma cewa za ka samu rayuwa ka zauna ka ci dukiyar duk mm. amma kuma akwai tabbas akwai lamunin cewa duk sai ai ma hisabi mm. da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba kai adalci ba kai tsaye da tsaye haka yi faɗa ma adalta ina mana ma adalta ba ba adalci ba eh, in ba adalci ce ma fi adal yace ma adalta الضمير يرجع إلى من؟ بكي آدل كمان cikin hausa ka ce ba ka yi adalci ba haka ya fito kaman haka manzo Allah yake hakuri da su haka wani zai kama wani yana manzo Allah na gode masallaci wani zai fitsari ya kama yana fitsari sahabbai a hankali tashi manzo Allah ce ku tsare shi kar ku cutar da shi hmm. ya riga ya yi fitsarin kuka ya riga ya fitsarin nan in kuka tsawata masa sai ne kuma ya cutu manzo Allah ce ku tsare shi ku tsare shi kada ku cutar da shi hmm. banda manzo Allah ya zuwa kuma masallacin uwan ku ya fitsari sai tun daga ranar za ku la'alce sai kun ga kun saka shi wuta <laughs> kafin ku yi mai duka nan? sai da ya gama fitsarinsa mutumin ƙauye ne ya mutumin kauye ya saba duk inda ya sai ya fitsari ba kamar mutumin birni ba ne, akwai kunya nan nan bai kamata ba in mutumin kauye waje yake inda yake duk zai yi fitsari ne da ya zo haka sa yake haka nan ne sai su kuma yi fitsari sai da ya gama sai manzo Allah <laughs> yace to ku kawo ruwa mu ku dai ku zuba a wurin yana kallo shi wanda ya tsarin ba shi aka ce dauko ruwan sai aka dauko ku da kuka yi fushi ku dai ruwan <laughs> ku ƙara fushi kuma kenan ku sai da aka zuba ruwa cikin fitsarin aka gama ba wuri ya karkaka ba to ai kaga sun samu hukunci na shari'ar musulunci duk sa'an da najisa ta samu wuri aka kawo ruwa da yafi wannan aka farara wurin ya karkaka ko sai yanzu an gama da shari'ar musulunci kenan na wuri ya karkaka ba cutar da shi ba sai manzo Allah ya biyo wurin bako yace kai masallaci fa ba a gina shi dan nan abubuwa masallaci an gina shi ne don sallah da karatun alkur'ani da suke shi kenan an gama kenan kai an gama da kai an ilmantar da kai hmm. sai ya tashi ya je wurin mutanensa ya ce wallahi ban taba ganin wani mutum da ya fi kowa iya sanar karantar da mutane a jini kamar Wallahi ma kaharani bai zagan ba, bai da kan ba, bai tsawata min ba, abin da ya faɗa kaɗai kenan. shi kenan sai sance kwashe shi ce Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. kace Allah ka ji kai na ni da Muhammadu kusa da kajin kan kowa ai ya sun fako sai manzo Allah ya dare ya ce ya akal arab ai ka kunta tayal wasin rahman Allah ai jin kan Allah zai dauke ni da kai da duk wayannan da kake gani Allahu akbar banda manzo Allah yi da yake ma adalta haka suna nan in kana so ka bi rayuwar manzo Allah yana sai wani zai ya kama masa ya ci masa sala ka ba da cikin dukiyar Allah ba dukiyar kamar in yanzu ne kai kace ba dukiyar iyayenka ba a atini min mali la ila min mali ummika wala abik yanda abin yake fili yake ka ba da cikin dukiyar Allah ba cikin dukiyar uwarka ko ummanka ba dukiyar ba ta iyayenka haka ya bada manzo Allah in kai ne yanzu ka juya kan kujeran ka haka in haka ma shi ba kirkire ba sai an kai shi lahira ba kirkire ba inda ma ya fi kirkire sai an kai ka zo ka kama kwamishina ko minista ko gwamna ko shugaban kasa ko shugaban duniya kama isa ku da ma zai sai bi wurin balle ga sojoji da bindiga ga ga zabaniya sai manzo Allah ce to ka sake ni mana sai sake shi eh da sake shi yace shi kenan gaskiya ne dukiya ba ta wace ba ta iya ce ba ta iya yana ba da Allah sai yake kuɗe eh, ba ku ba Allah an kai ne duk inda yake sai ka ce Najeriya duk inda yake kara ba shi aiki kara ba shi komai yace a ba shi sannan ya gama yace to amma dai dukiya ba ta iya haita ba ta iya na ba mm-hmm. amma ai ka jin min ina da haƙƙin rama sai ai mu an ba mu labarin cewa kai ba ka sakayya da mu sai ce da wannan yake ma adalta ba kai adalci ba fa kala sai ce yakhruju min bi'i hadha qaumun yamruquna min ad-din sai manzo Allah ce wannan da kuke gani ku kyale ba a yi masa kuma ba amma Allah ya ce za a samu cikin tsasan wannan jikokin sa kamannin sa za su zo suna fita cikin addini na min addini ba mun karanta wannan kisa gaskiya ba eh to yan tawaye wanda ba sa son a zauna lafiya ko duk abin da aka yi su da yi musu ba sai su yadda ran su ke ko da kuskure ne kuwa kowa ne kuma kuma har a zama rayuwa ba za su gina komai da sai rinsa babu qaulihi yace babin fadar Allah madaukakin sarki allazina yalmizuna almustawina waɗanda suke ma masu ba da sadaka ko zakka zande suna suna aibata su wata matsala kuma kenan aka ce talaka talaka al'amarin sai yana da wahala ko talauci mutum ne baki mai gizo da doro da tozo da annakiya shine yace min almu'minina fi sadaqati wa'anda suke ma mu'minai zunde wa'anda suke ma masu ba da sadaka suna aibata su wani irin aibata su suke yi gashi nan nasu ya kawo yalmizuna ayya ibuna suna aibata su in ka kawo zakkan a aibata ka in ba ka kawo ba a aibata ka in ka ba da da yawa akwai abin da za a faɗa in ka ba da kaɗan akwai abin da za a faɗa in ka kawo dukiya kana ta ba su masu ɗimbin yawa maimakon su gode Allah sai ga dan hasada da rashin mutunci da rashin godiyar Allah sai kaga ai kudin koke ne ai kudin sata ne ai dukiyar mutum ai dukiyar mu. wanda kuma ya koya abin sai dai bu naira biyar biyar yana ba su to Allah zai da wannan abin dan kankana ne Allah zai da ne Allah zai da kaga talaka wani lokaci ba shi da mutunci قال حدثني بشر بن خالد أبو أبو محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال في أنكر بودك أبو مسعود لما أمرنا بالصدقة da aka umurce mu ba da sadaka kunna na hamalu mun kasance sai mutum ya je in ba shi da kuɗi dan yana sha'awar ya bada sadaka zai je yana dako yayi dako ne ya dako ne ya samu kuɗi shi ma ya gada ya bada sadaka sa'ir ibn musayyib ce abin da yasa nake kasuwanci nake sai da kaza dan na samu kuɗi na cika rukuni na biyar na iya na bada zakka na bada فجاء abu أقيل bi ساعي sai sa'i abu a ya kawo rabin sa'i ko rabin mudu Waje a insanun bi aktsara minhu sai wani mutum kuma ya kawo dukiya mai dimbin yawa ya bayar فقال المنافقون sai munafikai marasa mutunci suka ce inna allaha laganiyun an sadaqati rabin kwano hudu ya bayar ne ne ne a za a dadin ne Allah zai da wannan abin kan kai sa'annan wanda ya debo da yawa ya faru sai ai wannan ba ko yasa ya kawo da yawa ga gariya ne to ina eh ba wanda ya to ba abin da za ka yi ba ruwanka da komai sai abin da kai sai an magana duk abin da kai sai ai magana kanka ba ka da yadda za ka yi ka fita shi ne yake walastu binajin min maqalati fa'in walau kuntu fi gharin ala jabal wa'ir yake ba yadda za a yi kasira da masu suka wannan suka ko da kai suka ko da ta hau kan dutse ne can me ne ta wahalar hawa wallahi sai wani ya samu ya ji ya ji ya ji ya ya wani abu game da su tare da cewa ka ne sakar da su wa man zallazi yanzu minan nasi saliman wane ne zai tsira daga barin mutane ya kubuta ba da a fada masa komai ba ba walau ghaba anhum baina khasiyati misri ko da ka je ka koye cikin fita cikin tsuntsuni ko da an gane ku to haka rayuwar ta fara tun daga farkon ta har aje annabi kasa to shine malamai suke kawo waɗannan abiyati tasliya dan ban hakuri suka ce hasabul fata in yanalu sharafahu fannasu a'da'un lahu wa husum hasabul fata in yanalu sharafahu wannasu a'da'un lahu wa husum wai suna hasadan mutum ko samari ko matafi dan ba su samu irin darajarsa ba saboda haka fannasu a'da'un lahu wa husumu mutane makiyansa ne kuma masu jayayya kowa na son ya samu na cewa mun gane ko shine waɗansu ya ce aqillul lawma akullu alaihi la abalakum la abali abikum min al-lawni aw suddul makan alladhi hmm. aqillu alaihi la abali abikum min al-lawni yace ku daina zargin su ku rage yawan zargin su la abali abiku mu kashin magana ne karatin magana ne aw suddu min al aw suddu al-makan allazi suddu in ba za ku daina zargin su da fada ba ku zo ku yi abin da suke yi in ba za ka iya yin abin da suke yi ba duk zargin da suke yi sai sunan ki hasala hmm. kun san ba za ka fara rayuwar ba ko eh. shi ne Allah madaukakin sarki wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad istamalu buhtanan wa isman mubin yake nan ko قال حدثنا da أي من قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي عن أبي مسعود الأنصاري قال إتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسجنا أمرت أبار الصدقة فيحتال أحدنا hatta ya ji abin muddi sai ɗayan mu yayi dabara ya je ta fama mai dako na dako mai auna ya auna har ya samu kuɗi ko ya samu wani abin ya tawar da muddi Waɗannan ahadihin naluma yi ata alfin da ana wuyan harsun da naushe. Ita ce waɗannan mutanen da ke fama suke saurari mujjin ɗin nan akwai cikin su wanda ke mallakan dubu ɗari biyar. Mun gane ku? Babu kaunin ni ba dunka don Allah da wajen sarki. Ita shiru lahus, la sassaɓa shiru In ta sassaɓa shiru lahus, sabina mara salai, salai ya dutse لهم كفر فلن يغفر الله لهم يتي استغفر له كوكا نيما متغافرة أو لا تستغفر له كوكا نيما متغافرة إن تستغفر لهم إن كان نيما متغافرة ما سبعين مرة سو سبعين فلن يغفر الله لهم كوكا نيما متغافرة سو سبعين فلن يغفر الله لهم Allah ba zai taba yi musu zafara musulmai ne ko ba musulmai ne amma ne munafukai mun gane ko sai fa duk mutum ka san abin da kake kuma rayuwar nan da ake ciki yanzu ba kada yadda ka yi sai ni fata ta shi kana kallon abin da bai dace ba amma don wani na so wani ba a'a sai magana kana kallon abin da ya fi dacewa don wani ba a so ka magana a haka hankali kana jin ba daɗi kana ɓoyewa fata ta shiga zuciyar ka fa ana tafiya ana tafiya wallahi tallahi ka zo ka rasa addini mun gane قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su lamma tuwfiya Abdullahi ibn yayin da Abdullahi ya eh, tuwfiya Abdullahi bin Ubay da Abdullahi dan Ubay ya rasu جاء ابنه عبد الله بن عبد sai ɗansa Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay ya zo wata fitina ce aka samu aka ce yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy Abdullahi dan Ubay dan Salul shine raqsul munafiqin ya fi kowa shan ya fi kowa cin manzon Allah ya fi kowa kai sunan su da la in rajana ila al madinati sai kuma Allah ya azurta shi da ɗa wanda yake musulmi mumini kamilan dai har manzo Allah na mutunta shi yana yana karanta masa sai uban wannan ya san uban sa shine shugaban munafikai ya mutu yaya zai ya san ubansa ya shiga azaba sai ya manzo Allah ina roƙon arziki rigan da kake sawa tana taba jikin ka sabanin je ma ubana sutura sannan kuma kai masa sallah manzo Allah yake an gama menene sallallahu alaihi wa sallam yace an gama جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ان يؤتيه قميصه يكفن فيه اباه fa a asahu sai manzo Allah ya dauka ya bashi je ka kai ma uban kalsafai rigan da manzo Allah ke sawa gumin jikin manzo Allah da albarka da komai wannan hadisai fa ana karanta su ne dan mutum kada ka yauda da karya kai kokari ka zamo ahalin samun yardar Allah amma duk abin da mutane za su fada ke da za su yi karya za su yi wallahi billahi baya kara ma ko a kwatan in baka cancanta wannan mutumin mu gani mai manzan wani irin gata ne manzan Allah bai masa farko manzan Allah ya ɗauki rigarsa da gumin manzan Allah da ke da albarka da menene da menene ya dauke ba shi aka je aka yi masa littafin? sa'an nan manzon Allah ya zai tsaya ya mishi sallah sai na Umar yace dan me zaka yi masa sallah yace ba eh kai Umar ka ja ba ki ni an bani zabi ne aka ce ko nayi ko kan nayi wallahi da na san in na neman masa gafara sama da 70 za a karba na neman masa gafara thumma sa'alahu bayan manzo Allah ya bashi rigan thumma sa'alahu an yusalli alayhi sai ce manzo Allah kai nake son kai masa sallah wa qama rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ai ba wannan kuma abu ne mai sauki an gama sai manzo Allah ya tsaya zai miki sallah wani irin gata ne wannan bai samu ba akwai فقام عمر فأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وكان نهاك ربك أن تصلي عليه لن da na سيدنا عمر na Umar ya يا من ya الله كم manzo Allah dan الله zaka yi yanzu zaka yi sallah har Allah kuma وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما خيرني الله أي الله يا من زادي فقال يتي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وتأزيده على السبعين يتي أي الله يا بزاد لك كون نيما متغفرة كو كان نيما إما نيما متغفرة سبعين ba za a gafarta musu ba ko sai manzo Allah ya ce zan yi tsari kan saba'in din don ai musu gafara sai sai na Umar ce qala innahu munafiqun ya manzo Allah munafiki ne wannan kada wa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya masa sallah fa anzala Allah wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi sai Allah ya saukar da aya to wannan mutumin da ya mutu akan nifasa manzon Allah ya bashi rigarsa ya ina ma nan sallan sallan da addu'a manzon Allah ya masa duk wani wanda zai addu'a bayan manzon Allah har ana da kasa ya bi manzon Allah karban addu'a amma da yake ba ahlan bane bai tantance wannan abin ba addu'a kowa ba za ta ba za ta ba. masa yasa abin da ake so tun kana da ranka ka ɗebi dukiyarka a ajihunka a albashinka ne a kasuwancinka ne da kai ka tara kai ne mai hukuma kai ne wane ne kai ka yi aikin alheri masallaci ne makaranta ne zakka ne zakka ce sadaka ce ka tashi da kanka ka je asibiti ka bar da sau in aka san zaka zo sai a gyara komai ka je ka ga halin da talakawa da ke karkashin ka ke ciki mara lafiya ta kan sai radadin lafiya rashin lafiya yake ji ko sauro ko rashin ruwa ko rashin wuta ko yunwa ka gani cewa waɗanda kuke jin daɗi saboda sanadiyar cikin nan ga halin da suke ciki sai ka kautaya ka ɗauki dukiyarka ka taimaka ka ɗauki dukiyarka ka taimaka wallahi in ka mutu Allah ya sa dukkan su tarfi maka addu'a ka samu amma su yaudare ka su ma karya a yi menene da menene a zo a taru a fari wannan a ba wallahi tallahi in baka cancanci wannan ba su yaudara ka kai ƙarya su kai maka sai sa abin da ake so ka tashi da kanka gadan gadan kai malami ne kai ɗan kasuwa ne kai shugaba ne kai gwamna ne soja ne ɗan siyasa tun da kai musulmi ne Allah yana son yi aiki ma kanka dan kanka za ka yi ka rabu da su mutane ba shi da amfani komai ƙarya ce wallahi in aka ce ai ba mutum da yau shi nan kowa ne da sai Allah karba Allah ba shi da hikima Allah bai san komai ba da komai ko shaida a kotu kowa ke karba shaida sa قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل وقال غيره حدثني الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب قال اخبرني أبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اكثي عبد الله عن آه، كربو سيدنا عمر ابن الخطاب الله يجد شيء لما مات عبد الله بن ابي بن سلول يا يندا Abdullahi dan Ubay dan Salul wannan suna ka kiyaye shine rasul munafiqina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul duk wani munafiki duniyar nan karkashin tutan wanda yake shugaban sa kenan ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul saboda tsananin nifakarsa da sabansa kun ga manzon Allah ya tsaya kai shi yayi mai sallan jinaza sallan jinaza ne manzon Allah zai fada Allahumma salli hayyina kuma mayyitina ijahidna wa gaibina yace ce Allah kai masa gafara Allah kai manzon Allah ce in zan kara sama da 70 ai masa gafara zan yi manzon Allah zai karya ya kara sama da 70 Allah kare san abin da ya kara manzon Allah ya ma gafari kwaya daya in kai ahali ne ka gama su ke nan ka samu ba ya ma sama da saba'in ba yana kwaya ɗaya rigan manzon Allah ne albarka wace gumin jikin manzon Allah ke tabawa shi ke nan ka samu albarka amma fa sai in ka zama ahlan ne sai in ka cancanci haka fa'annan wannan abin ya yi maka amfani in baka cancanci haka ba wallahi tallahi in tafashar idan tafashar yan tafil masruf mun gane ko ba abin da zai ma amfani sai sa aka ce jahidu bi anfusikum wa bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ka tashi kai aiki gadan gadan kasancewan ka sarki ko shugaba ko mai gwamna ko shugaban kasa ko siyasa baya nuna cewa kai hukunce hukuncin shari'a ba su kanka a'a yadda ake son wanda ya sadaka ya bada zakkan dukiyarsa ana son kai ma ka bada zakkan dukiyarsa mm. yadda ake son limamin unguwa ya kula da sallah kai ma lima limamin unguwa ana so kula da sallah eh, limamin kasa ba ke ɗaya shi da ba a kula da sallah yadda ake son malami ya kauce mazalunci haka ake son shugaba kai ma kauce da zalunci duk abubuwan da su bature ya tsara maka wallahi tallahi kai ka ya kai ka ne ya baro wallahi manzo Allah ya fi bature ya fi ya fi son ka da da da bature mm. da Abdullahi da Ubay bin Salul ya mutu du'iya lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi sai aka kira masa manzon Allah ya zai masa sallah falamma qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zai tsaya zai masa sallah wasabtu ilayhi sai na mare sai na Allah ya wurin manzon Allah gaba daya ma'ana yana ne sai yana ganin ma kada ya saka har a fara sallar sai tsalle zai فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي يا من الله يرضي ذاك يصلي ذاك أن ابن أبي صلى وقد قال يوم كذا وكذا وكذا غنن يا كذا وترانا يا فري كذا وترانا يا فري كذا يجينا سوكا ينا زاكي ينا أي بتم مسلمي قال أؤدد عليه قوله Umar ya ce ina ta kidin da gema manzon Allah ina ce ina faɗa manzon Allah ba shi ne yake kaza ba ba shi ya taba yin kaza ba ba shi ya taba faɗar kaza ba ba shi ne kaza ba ba shi ya ja sojojin suka dare don a karya su duk ya faɗi abin da yake faɗa duk ya gama fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi murmushi wa kala akhir an ya umar yace umar ka jada baya ka jada baya ka jada baya falamma asartu alaihi sai na wace da na yawaita ma manzo Allah ina tunatar da shi ina faɗa ina faɗa masa kala sai sai manzo Allah ce inni khuyyirtu an ba ni zabi ne tukunna a wannan lokacin ba hani aka yi ba ko ai mun gane ko mun san manzo Allah ce har yanzu ba hana ni aka yi ba an ban zabi ne law a'lamu anni in zidtu ala sab'ina yughfar lahu la zidtu alayha yace da na san cewa aka ce in tasfatu lam sab'ina marra ba za a gafarta musu ba manzo Allah ce da na san cewa in nayi sama da saba'in din za a gafarta musu wallahi da nayi sallallahu alaihi wasallam قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف sai manzo Allah ya masa sallah sannan sai ya juya falam yamkut illa yasiran ba da wani bata lokaci ba hatta nazalatil ayatani min bara'a sai aka saukar da waɗannan ayoyi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ila qawli wa hum fasiquna قال سيدنا عمر يقول فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله daga aka saukar da wannan na tunani yaya aka na karfin hali ne na je na matsanta Allah da mun gane ko to wallahi tallahi ba haka aka karanta rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wani gyara da ake son a yi a cikin musulunci ko shari'a wallahi ba sai an zauna an yi karatu da safe ne da yamma ne da daddare ne a duk baki ɗaya sai an zauna wannan fa littafin da muke karanta ɗaya ne cikin littafin da suke ana bukatar lallai sai an karanta sahihul bukhari sahih muslim tirmidhi abu dauda an-nasa'i ibn majah a tuna mu ko sa'an nan a je muwatta'at malik muwatta muhammad bin hakim shaibani kaza muwatta kaza sa'an nan sa'an nan kuma a je masani musnad shafi musnad abu hanifa musnad ahmad musnad humaydi sa'an nan kuma a je musannaf musannaf bin musannaf abdur musannaf kaza kaza kaza za ka ga menene addinin musulunci magabatar ka me suka yi dan Allah wannan lakka awa ɗaya ko awa biyu zai biya mana bukata sai ka je ka zauna ka yi karatu ka kankan da kanka ba mu kaskantar da kanka musulmi ba kaskantar da kanka kankan da kanka ka bar aikin ka wani lokaci ka zamu lokaci ka je ka zauna ka karanta a fassara ma ko a karanta ka ji ka yi haka shekara ɗaya biyu uku kana a wurin wanda kuma ya san da yake karantarwa ka gani yadda kai kanka za ka fara canzawa tukunna don aiki ne na tarbiyya renan mutane ake bukata ba hayaniya da hargitsi da tarzoma ba wannan baya amfana mutane komai sai an zauna an karanta ɗaya bayan ɗaya a gama su kakaf sa'an nan da za a barka a tambaye ka tsakaninka da Allah kai adalci yanzu da da wanne ne ka fahimci musulunci sosai wallahi za ku ga duk rigima duk hayaniya duk hargitsi duk abin nan da kungiyoyi ke na tashin hankali da tashi yanzu ba kowa ya fara gyara musamman yanzu rigima ba a rage ba haka al'amari su tafiya haka su tafiya amma mutum ba shi baya son baya son zai zauna yayi karatu sa'annan yana so shi zai karanta yana so zai fada a cikin sunan wallahi tallahi ba abin da ake tara sai barna sai barna ake ma haka za a karanta tiryan tiryan alqur'ani ne a karanta shi tafsiri fa ana yi tun daga farko har karshe ka fahimci farko ma kalmomin da ke ciki mufradatul qur'an gharibul qur'an kadisu eh, eh kowace kalma aka fada cikin alqur'ani ka san ma'anarta da larabci ka fassara zuwa yarenka kowanne nan tafsirin aya Allah ya ce kaza ina ma'anan tafsirin wannan aya mm. me manzan Allah ko sahabbai suka faɗa mm. menene usulul tafsir yaya ake fassara sai ka fahimci wa'annan sa'annan ka zo hadisan manzan Allah to wannan addini ma ina yaya aka faro shi ne wanda rayuwar sahabbai waye zai nuna maka wannan duk abin da zaka gani kana karkawa kana ne manzo Allah ya gani ga yadda ya magance shi in baka sani ba kai za sai ka magance sai ka sashi magance shi da yadda kai kake gani sai ka tsara barna a cikin musulunci in kuma kaga an ce ga abin da manzo Allah ya fada duk zafin addinin ka tafi manzo Allah ne to abin da hanyar da manzo Allah ya biya gyara in ba aikata ba wallahi sai dai kai mun gane ko sai an karanta wa'annan sihahu sitta baki daya sa'annan ka san ka fahimci musulunci ko baka fahimci musulunci ba hmm. kai kanka ka san tun da aka faro bukari har zuwa yanzu duk inda ka kai da fahimta musulunci ka fa'idanci wayansu abubuwa masu ɗimbin yawa saboda kan alal aqall kana ganin rayuwar manzon Allah wallahi yana kara maka imani alal aqall ka je ka koyi alwala cikin kowanne littafi ne in kai alwala alwala ka tayi har ka sadu da Allah amma kana kallo an ce manzon Allah yayi kaza manzon Allah yayi kaza manzon Allah yayi kaza har ya gama duk lokacin da ka zo kana alwala ina zuciyarka take wanne ne fi ɗaukaka da darajar wannan shine zai jawo mana kiyayya da zage zage da rubuce rubuce da menene mu mun fi ku so mu barja ne kullum sai na roki Allah kada Allah ya sa na shekara ina cikin jami'an ne ku je ku sa rayuwar zan ku ku wurin yalwa ku huta wallahi na fi ku na fi ku na kullum sai na roki Allah Allah ya kawo ranar da ban bar jami'an ne me yake cikin daban da ba me yake cikin daban da ba ta lokaci wata nawa ana gani ba a yi me yake cikin ta ban da ɓata lokaci to kuma wanda kake son zai ma aiki shi ne zai kwana yin kai ku ne masu jin daɗi yau yaya mutane suke son a rayu ne a rayu kan ƙarya ƙarya za ta biya bukata mutane su suna ta ƙarya kuma ba sa jin kunya ma'ana yanzu yau ba za ka yi shugabanci sai ka kware da ƙarya da yaudara yau da Allah zai sa albarka cikin mulkin ka da rayuwa باب قوله ولا تصد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره saboda su sun kafirce sun yi kaza sun yi kaza suka mutu kuma suna fasikai qala hadathana ibrahim ibn al-munzir qala hadathana anas ibn iyad an ubaydillah an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala lamma tuwfiya abdullah ibn ubay جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفف أن يكفنه فيه yace a ba manzo Allah ya bashi tufa sai yace ka je kai mai ubanka ne kafani ثم قام يصلي عليه قال لما زال لا تاشينا مسا صلى زي مسا صلى فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه سمن عمر يقام تفهم من زال الله يا جاوز من زال الله جميل ذاك يقول منافق يصلى وقال تصلي عليه وهو منافق za ka yi masa sallah kuma munafiki ne wa kanna haka Allah an tasfira lahu Allah ya hane ta neman masa gafara kana inna ma hayyarani Allah aw akhbarani aw Allah ai Allah ya ban zabi ne ko ya ban labari ne cewa in masa ba za a tsaba ba wa kala tasfira lahu in tasfira lahu 70 marra falay yakra Allah lahu wa kala sai manzon Allah yace sa'azidu قال سأزيد على سبعين كما قال الله في زن إكاري أكل سبعين قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه من زن الله يمت صلى muka yi miki sallah muka yi sallah tare da manzon Allah manzon Allah ne shugaban sallah sahabbai su ne shugaban sallah dukkan kuma addu'a suka yi mm. amma da yake digirin da aka yi ma addu'an bai cancanta ba ya wani amfani ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون باب قوله باب فدق الله مدوكي سركي سيحلفون بالله لكم أصلوا السين للتسويف سيحلفون السن للسن ذات ينسوا هذا الله لكم idan qalabtum ilayhim in kuka koma zuwa gare su li tu'ridu anhum dan ku kyale su fa'ridu anhum ku kyale su innahum rijsun su kazanta ne wa ma'awahum jahannam makoman su wuta jaza'an bima kanu yaktubuna sakamakon abin da suka kasance suna aikata قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك يتي ناجي عبد الله ناجي كعب بن مالك يا إن يا يا يا يا تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والله baitin ni'imar musulunci da Allah ya bani ban taba samun wani abu mai daɗi raina ya kwanta ba kaman da na zo na faɗa manzo Allah gaskiyar abin da ya gudana bai masa karya ba Allah aku na kazabtuhu fa ahlika saboda bai masa ƙarya ba in nayi masa karya sai na halaka kama halaka allazina kazabu hina unzila wahyi kaman yadda waɗanda suka yi ƙarya suka tsira suka tsere ko mala yake suka tsere ko suka tsira suka ce mutum ya karya ba a cewa ya tsere sai a ce ya tsere ko eh, ba za a ce ya tsere ba ko ya tsere kenan ko <laughs> wallahi tallahi da karya ta daga ta wanda gaskiya ta hada wata rana za ta tafi wallahi duk inda ta kai wata rana za a ba ta karya ta ta tsare ta taba jin an ce mutum gaskiyarsa ta kare فيحلفون بالله لكم إذا خلوتم إليه إلى قوله الفاسقين باب قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم سنة مكران سنة مكران سؤادا يجدسوا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين إن كن كن إن كن كن يجدسوا مقصد بعد إن كن الله بايا كربايا يجدر فاسقين كيف كيكو كريم duk sa'an da za su zo su yi ma addu'a ka zamo ahali ne na Allah ka ji addu'ar su a kanta amma in baka zamo ahali ba manzon Allah da sahabbansa suka tsaya kan musulmi ya mutu munafiki suka yi masa sallah suka roki Allah Allah yake an ki a ba ma an ki a ba aka yi hali kada ma a komai ne babu qaulihi babu fadar Allah madaukakin sarki wa akharuna atarafu bi dhunubihim wa an kuma su sun yadda sun tabbatar da laifukansu, su khalatu amalan saliha wa akhara sun haɗa ayyuka nagari da waɗansu kuma kurakurai asa Allah an ya tuba Allah zai gafarta musu inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai saboda asa min wajiba ko قال حدثنا محمد مؤمل هو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu wani labari kuma yace atani atani lailata atiyani yace jiya da daddare waɗansu mutane biyu sun zo min mala'iku kenan manzon Allah na baki fabta'asani suka sada ni فانتهيا إلى مدينة مبنية zahabin wa ولبن فضة manzo Allah yake yana bacci sai wasu mala'iku guda biyu suka zo suka tare shi sai suka dauke shi tiryan tiryan ana tafiya sai aka kai wata kasa ko wani gari an gina garin bulon da aka gina garin bulon da aka gina mai ganuwan ko birnin garin da zinariya da azurfa fatalaqana rijalun sai manzo Allah ce mun ni da waɗannan mala'iku guda biyu sai ga waɗansu mutane sun hadu da mu شطر من خلقهم كأحسن ما أنت ورائي وشطر كأقبه ما أنت رائي manzo Allah yake da shi da mala'iku biyu suna sai ga wasu mutane kuma sun zo hadu da su waɗannan mutane da suka zo hadu da su halittar ya kafu kashi biyu ban ɗaya daya gashi nan kyakkyawan halitta kamar fiye da abin wani abu mai kyau da ka gani bangare ɗaya kuma gashi nan mummuna fiye da abu mai muni da ka gani قال لهم sai mala'iku suka ce da su izhabu faqa'u fi zalika an-nahar suka ce ku da kuka zo da halitta rage mai kyau rage mara ku je ku shiga ku fada ku afkar da kanku cikin koramar ta fa waqa'u fihi sai suka je suka fada suka shiga ciki kun maraja'u ilaina sa'annan suka sake dawowa wurin manzon Allah da mala'iku qad zahaba zalika su'u anhu da suka je aka wanke wannan dattin da surutan da menene sai suka zama baki daya kyakkyawan halitta fasaru fi ahsani surati sai suka zama cikin kyakkyawan sura halali sai suka ce da ni mala'ikun kenan ko hadhihi jannatu adli suka ce manzon Allah ga jannatu adli wa hadha manziluka ga mazauninka cikin jannatu adni ce manzon Allah amma alqaumul ladina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum yace ga wa'annan mutanen da suka zo rabi bangaren suna da kyau rabi ba shi da kyau nan fa innahum khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a tajawaza Allahu anhu sun aiki kyawawa sa'annan suka yi kurakurai sai Allah ya yafe sallallahu alaihi باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بذاك da manzon Allah da annabin Allah ko waɗanda suka ba da gaskiya su neman ma mushrikai gafara ba walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar ko ashabul jahim ko da a dangin ka ne matukan kasancewa mushrikai ne kada ka bayan ya bayyana muku ta bayyana lafi ba in kuna tatta ko kuna zargin juna ba قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال يتي أن كربو لدى سعيد بن المسيب لدى ما هيسيس مسيب ولا يتي يتي لما حضرت أبا طالب الوفاة يا يندى متوى تزوم أبو طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله يزو يشيغ مسا يزو وجنسا وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن ابن أبي أمية وعبد الله بن أبي دواني وأمية أبو طالب ما يكون وانيني سيدنا علي أبو طالب بطن وانيني manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin taimakon da bai manzo Allah ba amma sai ya zo zai mutu manzon Allah ya ji zafi wannan mutumin ya mutu cikin kafirci ya mutu kafiri wuta ne kaulan wahidan babu yadda za a sai manzon Allah ta ce kiryan kiryan kiryan duk yadda za a yi dai sai ya san yadda zai yi wannan mutum ya mutu kan imani yana zuwa sai aka rashin sa'a ga miyagun abokanai zaune da su abu wane ne abu jahalin da ruban umayya ibn khalaf da wane ne da wane ne manya manyan shugabannin kafirci a makka wanda suka gallaza manzon Allah wanda suke bauta ma lata wal uzza ma lata falaz wanda suke bauta ma guma kai suna zaune wurin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ai am ya baffa qul la ilaha illa allah uhajju laka biha inda allah yanzu ka yi karban musulunci ga shi nan za ka mutu abinda nake so ya babba na ka faɗi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah ko faɗi wannan kalma ko da ka mutu yanzu zan kafa maka hujja ranar lahira gaban Allah na Allahu akbar yayi tunani kamar zai faɗa sai miyagun abokan nan قال أبو جهل wa Abdullahi waɗannan miyagun mutane da ake shirka ake bautata ma gumakai ana farna da su in manzon Allah ya yi fama ya yi fama ita ya baffa na manzon Allah kaman ya yi kuka kaman hantar ta ya baffa ka faɗi wannan kalmar ba ka kalli addinin ba ba kai da shi za ka mutu ba ni da abin da zai ma ranar lafiya sai kanin mu da kai wannan kalma faɗi wannan kalma kana faɗar ta in ka mutu gobe kiyama zan ka samu ka hujja wurin Allah in ce ka kalle ta ka faɗi kai in ma baka shiga aljanna farko ba za ka dawo cikin wuta ba dan an ce man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah in ya yi tunani kamar zai faɗe ta ya san gaskiya manzon Allah ya tafi ta ya san la ilaha illa gaskiya ce da yake wala kad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al bariyati dina yace tabbas na san wannan addinin da na san dan na yazo da shi shine addinin gaskiya amma ba dan na tsoron zargi ba a ce tun shekara nawa muke ta fama da mu da kai yanzu ka zo ka da wannan ɗan yaro karami yace abin da yasa ba zan karbi addinin ba magudanci magudanci ko eh girman kai ne ko magudanci in manzon Allah ya damu ya ce masa ka faɗi kalmar kamar zai faɗa sai wannan miyagun abokai su ce a targabu an millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin abdul muttalib ka karbi addinin wannan dan yaro da ya taho da shi sai ki faɗa sai shi shi dai yana son addinin abin musalli manzon Allah kuka kadai ne bai ba saboda bacin rai yace ya ammi ya baffana ma'ana yana kiran shi da sunan da zai zai san akwai dangantaka ma tsakanin dan manzon Allah yace ya aba talibi ba zai yi ba amma shi ya ammi duk sa'an da mutum ya kira ka da wata dangantaka da ke tsakaninka da shi mana yana shigar da wani asifa yana so ka shaurare shi yace ka faɗi wannan kalma ka faɗi la ilaha illallah kalimatan ka faɗe ta kalma kwaya ɗaya kana faɗanta ka mutu zan san abin da zan yi maka ranar lafiya kamar ya faɗa kamar ya faɗa sai ya ga mutane ce shekara nawa muna ta fama muna ta yi da kai yanzu zaka bar mu shekara arba'in talatin ashirin muna yi yanzu ne zaka gaskiya ka bi ai sai dai mu halaka tare <laughs> yanzu ne dan ba shi ne dan dan ka zai zo fitar da kai mun mu je mu shiga wuta sai dai mu shiga tsari kace sai ce atar gabu an millati abdul muttalib shi nan sai ya mutu da kalman cewa shi yana kan addinin Abdul Muttalib bai karbi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji ba daɗi ya ji zafi yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka yace wallahi Allah mu muwaffa'atun lil qatl astaghfiranna fi'l mudari'un aka kama aka hada shi da nunu tawkid la astaghfiranna laka فعل المضارع مرفوع يكون أما مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة معناته وقت والله تبت للي بل نيمان مكة غفرة ما تكمل حناني أكيدا shikenan fa nazalat sai mai komai mai kowa mai iko mai isa yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بيداتي با ga annabi da waɗanda suka ba da gaskiya ay yastaghfiru as-sin wa sa'u as-sin huna lis-salab istaghfara ay bai dace su neman mu mushrikai gafara ba walau kan uli qurba ko da dangin su ne min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim sai aka saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai ka da iko da ka shigar da muwafaka gamo da kasar a cikin zuciyar mutum ya karbi gaskiya amma walakin Allah ya yahdi man yasha sai dai cewa Allah madaukakin sarki kadai shine yake iya shigar da muwafaka a zuciyar mutum ya karbi gaskiya sa'annan kuma sai aka ce miki wa innaka latahdi ila ai kai tabbas kana shiryarwa zuwa tafarki madaidai sai malamai suka ce shirya ta kasu ta biyu الهداية قسمان هداية إرشاد وبيان فهذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والعلماء وكل الدعاء وهداية توفيق وقبول فلا يملكه إلا الله هداية توفيق وقبول لا لا يملكه إلا الله hidaya ta tafi kake bi shirya shirya na a nuna ma mutum hanya a nuna masa a ce kai kaza kai kaza kai kaza manzon Allah shine wa innaka latahdi ila siratin ko shine hanyar Allah madaukakin sarki sa'annan shirya ta bi shirya na ka shigar da muwafaka da gamsuwa a cikin zuciyar mutum ya karbi imani wannan la yamlikuhu illa fatiru samawati da manzon Allah na mallakan wannan wannan Amina sa wallahi da ya mutum musulunci mun gane ko ya sa mutum in za ka roka ka roki Allah mun gane ko ai wannan hadisin sai a tsaya akan shi kenan ko yana da zafi amma Allah kaɗai shi ke abin da ya ga dama Allah shi ke aikata abin da ya ga dama shi sa ban da manzon Allah wane ne zai iya tarban waɗannan abubuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم هدنا فيمن وتولنا في من تولى وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل من آديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وارثنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اسقنا الغيث ولا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تربية كنا kai tarbiya a baka azkar kana yi ko wane ne menene menene ana zuwa ana ma tambaya menene wannan kace microphone menene wannan radio baka yi usuli ba sai a ce kada kai karanta alqur'ani kada karanta hadisi kada karanta littafin fiqh sa'annan sai a kawo maka wake Allahu kul wa zara wa ma gawa in kunta murtadan bulugh al-kamali fal kullu duna Allah in haqqaqahu adamun ala at-tafsil wal ijmal تجلى لي المحبوب في كل لحظة fashahatuhu fi kulli mana wa surati suna nan wace ne da yawa na bata duk mun haddace su dan mun tarbiya rai tarbiya 1966 zuwa 67 ne usuli ba a fita yake koyi a gare ni a cikin wannan har yanzu a gidanmu akwai zawuya zawuyan kakana har yanzu yasa babu wata mas'ala da take duk sa'an da muka zo muna tattaunawa matsala ta sauzi ne ko na malaman ne na ɗarika ko na menene ba ana yi